ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا suna cewa a cikin sujjadarsu mahalicinmu ya tsarkaka daga saba alkawari saboda haka abin da ya alkawari na turo da annabi muhammad tabbatace ne lalle alkawarin mahalicinmu na wannan da waninsa tabbas mai faruwa ne babu makawa